microscopic few Wasu mutane 'yan kalilan sun mallaki dukiyar Najeriya kuma ga sunan sun fi karfin doka. In ji matashin nan wanda ya wasa man babbar eriyar na'urar sadarwa a bayan fadar Aso Rock don zanga-zangar abin da ya zayyana rashin amincewa da manufofin gwamnatin Najeriya. There is no why a country that, is, that we are the number six, we are number six in oil producing. Matashin wanda ya sauko a yayin da ya shiga wuni na biyu a kan karfen ya ce Najeriya ce ta shida mafi arzikin fetur a duniya amma ba ta da matatar fetur ɗaya rak da ke aiki. Nura ilyasu daga Kaduna rike da ruwan sha leda ɗaya hannunsa da ya ce shi zai yi ta sha tsawon kwana bakwai da ya niyyar yin zanga-zangar tun farko ya buƙaci 'yan adawa su fitar da ɗan takara na gari yana mai caccakar gwamnatin Buhari da cewa ta gaza. ilyasu ya sauko bayan sharaɗin sai wakilin muryar Amurka ya zo don tattaunawa da shi. gama ma abin da ya faɗa ta waya kafin na iso bigiran. Akwai a siyasa da wani wasu fararen ne yan jaridu haka eh. shi ne wannan nama ya ce ma lalle in bashi dan ka dan na ce ka ce a ga kanan zuwa dan dan ka samu conference sun saraka ina jira sai ka iso zan sauko sai ce bashi dan ka ya kira ka ne a bi kiran ba tukuna zan ma ta ko kawai zan zo oh ina ka ce me eh ya kamata na fara na fara shirin ta kowa yanzu nan okay eh, hello sir hello BOM ba ka kira BOM ba I sent it to you eh, okay let me resend it hakanan tun farko kafin zuwansa daga kaduna ya ce yana cikin hankalinsa har ma shi mahaddacin alkur'ani ne so bana damuwa da duk tunanin da zaka yi in siyasa bai da abin da zai bani mutum ne ni mai sana'a ina da madogara a rayuwa kuma ni mutum ne ina na fito daga cikin wato kyakkyawar rayuwa. Ni bari in tambaye ka shin kanka ɗaya tukuna? A da hankali na. Haslam ma ni mutum ne mai tsananin ilimin addini da na boko kuma bugu da ƙari ni mahaddaci Qur'ani ne wanda duniya ta sani. Ka san kuma hankali bai saba ga mahaddaci Qur'ani masalan. <laughs> Za a yi ma tambayar anya ko a baka shawara ka je likita ya duba ka saboda wannan irin kasada da kake neman jefa kanka. a'a ba na bukatar likita wannan kasada nan jefa kaina ba kasada ne halin da yan Najeriya ke ciki ne shugabannin mu ke bukatan wannan abin da kace a duba kwakwalinsa a duba me ke faruwa kowa zai zo ya maka roman baka akan cewa ya fi kowa gaskiya yana hawa sai kaga akasin haka sai kaga ya gwanda gwanda gwanda ma wanda ya sauka akan shi wannan ya nuna dai kai baka gamsu da mulkin gwamnatin mai dawar canji ta shugaba Muhammadu Buhari ba kenan ban gamsu ba ban gamsu ba ban gamsu ba ba kuma zan gamsu ba saboda ban ga alamun abin da zai gamsar da ni ba ana cikin zantawa da shi sai jami'an tsaron farin kaya DSS suka yi awon gaba da shi cikin wata mota uh, mutane sun so su taru a wajen gane wa idon su abin da ke faruwa amma hakan ya samu cikas don sojoji da suka yi da fifi za a jira ga ko DSS za ta fitar da sanarwa kan binciken da ta yi akan matashin da ke cewa sam ba 'yan siyasa ne suka turo shi ba Nasura da likayen murar Amurka daga Abuja, Najeriya.